Kalangu, Nijar. Fondation Irondel Niger ke kira studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. Bari mu soma da kanun labarun. Wata tawagar kwamitin kula da al'amuran tsaro na Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar na gudanar da rangadi a cikin yankin Difa. A cikin labarun za ku ji ko kaka ta kasance a maganar biyan alawus ɗin maluman da suka yi hisabi na jarabawar bakaloriya ta shekara 2017. A cikin rahoton musamman na yau za ku fahimci tasirin da aka samu ga horon mata bisa ga jagoranci da kariyar gaskiya. To da masu sauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labaru maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. A yau da saye a kotun shari'a na birnin Yame aka gudanar da shari'ar metr Lirwana Abdurrahman da ake tuhuma da cin mutuncin juju dangance da wato bayanin da ya yi na bisa kan wasu maganganu zuwa ga dattizon wato jujoji a yayin shari'ar da aka masa kan wani lamari daban satin da ya shuɗe a kan wannan shari'a ta ranar litinin ɗin nan alkali mai kariyar gwamnati ya tambayi koti da ta hukunta larwana kason shekara biyu da samun rangwamen shekara guda na yafuwa gami da biyan jika ɗari sefa shugaban kotin ya mayar da sakamakon shari'ar ranar litinin 23 ga wata watan Juli. Wan shekaran 24 ga watan kuma Lirwana zai sanin wato sakamakon shari'ar da aka masa goma ga watan Juli inda aka bukaci yi mishi hukuncin kason shekara ɗaya a kan tuhumar da ake mashi tare da wasu mutum 20 bisa zargin shirawa da halartar zanga-zangan da aka yi hani a kanta ranar 25 ga watan maris a nan birnin yame bisa lamarin kasayin kuɗi na shekara 2018 mutuna kasar da ku da cewar wato wanda ake tuhumar tun watan maris dai yake tsare a daikana cikin yankin tilaberi. Wata tawagar kwamitin al'amuran tsaro na Majalisar Dokoki na ƙasar Nijar na cikin wani rangadi tun ranar Asabar a cikin yankin Difa. inda take saduwa da jami'an tsaro da ke jibge shimfiɗar karkarar maganar tsaron iyaka da ƙasar najeriya makwabciya a kan ta ne ɗan majalisa asan isa mamba na tawagar ya yi bayani ga fasar bayanin nasa ta bakin mutari muhammadu fitowa daga tattaunawa tare da jami'an tsaro mun gamsu na cewa lalle dakarun tsaro suna iya ƙoƙarin su na murƙushe ƙarfin boko haram mun tabbatar da abin da suka shaida mana kuma ya dace a jinjina musu kuma idan wannan haka ne kuma suka ci gaba da haka ba shakka zancen boko haram zai kawo ƙarshe a difa kowa zai kwana a cikin kwanciyar hankali kuma kowa zai kasance a cikin harkokinsa na yau da kullum kamar yadda aka saba mun sani sarai iyakar difa tana da faɗi ba iya wadata ta da makamai ko kuma dakarun tsaro don haka a lokaci guda ga baki ɗaya ba iya kawo ƙarshen matsalar batun boko haram A ranar Asabar da dare wasu mahara sun mamaye sansanin soja da ya jibinci soja 700 da ke cikin yankin Yobe, yankin da ke iyaka da ƙasar Nijar, inda aka ɗauke kimanin 'yan mata 100 a shekarar bara, kamar yadda kamfanin dilancin labaru na ƙasar Faransa AFP ya bayyana ranar 15 ga watan Juli. 'Yan Boko Haram ɗin Bataliya mai lamba 81 da ke wucin garin Shili cikin shiyar Gedam ne suka kai harin inda suka karɓe sansanin bayan wata batakashi mai tsanani a cewar kamfanin dillancin labarun AFP bisa faɗar wata majiyar sojoji in ta. Wani jagoran 'yan banga na garin ya nuna yatsa game da wannan hari ga rukunin Boko Haram mabiya Abu Musab albarnawi da ke fadawa sojojin Najeriya an shaida mana cewar ɗaruruwan wato 'yan Boko Haram ne suka tarwatsa sojojin a fadar a fadar wato Fanani gana wani mazamnin garin Gidam inda wasu sojawan Najeriya suka nemi mafuka. Kimanin bakin habire 600 'yan asalin Afirka da aka turo su gida daga Algeria da kuma suka samu ceto a cikin Sahara a satin da ya shuɗe sun shigo arewacin ƙasar Nijar a cewar wani wakilin kamfanin dillancin labaru na ƙasar Faransa AFP da ke cikin yankin wakilin ƙungiyar ƙasa da ƙasa OEM. giuseppe loprete a cikin shafin twitter ranar juma'a ya ce oem ta kai agaji ga bakin abure 391 'yan asalin kasashe daban-daban da aka baro bisa iyakar algeria da niger shi shina wai yaya lamarin ya kasance A kwanaki uku da suka gabata wata tawagar sama da mutane 180 bakin haure 'yan asalin ƙasar Nijar da kuma wata tawagar ta akalla mutane 400 bakin hauren 'yan kasashen waje sun iso a garin Agadez, kamar yadda ɗaya daga cikin magabatan ma'aikatar magajin garin Agadez birni mafi girma na arewacin Nijar da ke kusa da ƙasar Algeria ya bayyana wa kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP a ranar Lahadin da ta gabata. Mutanen sun shaida cewa an kawo su ne a bakin iyaka inda aka baro su da ruwa da kuma abinci kaɗan. Daga nan suka yi tafiyar kimanin kilomita mitoci hamsin a ƙasa kafin su sami agaji. Daga cikin 'yan Nijar da aka turo ƙeyarsu akwai ƙananan yara da mata da dama wasu sun iso da rashin lahiya domin karyata zargin cewa ana gallazawa baƙin hauren na kudu da sahara a farkon watan juye hukumomin ƙasar aljeri sun gayyaci kafafen yada labarai domin halartar shirin turo baƙin haure sama da ɗari uku zuwa Nijar a cikin yanayi mai cikakken inganci. Ministan bada ilimin firamare na ƙasar Nijar a ranar sha uku ga watan Juli ya girka sabbin harabobin inspektotin firamare guda tamanin a cikin yankuna takwas da ke ƙasar Nijar yankuna bakwai suka samu girkin wa'annan harabobin. Daraktan harabar da ke kula da karfin tafiyar da aikin a fadar ministan bada ilimin firamare a shana hima ɗauke da ƙarin bayani. Haka ne an buɗe section da dama cikin duk yawanci kuma suka basu da section a da wani li shine cewa da harkar karatu ya kamata a yi shi da al'umma ta ko al'umma an tsara gari akwai abin da aka ce ma meri ko ce ko kominti ko ce an kai mata ma'aikatar ta karatu wani ƙananan makarantu saboda mi saboda su ma su sa abin da ake su bi sau da kawai bisa ga wanda ake kuma A kowane abu da kashe ma transfer da kuma kaman gwamnati tana so aikin da take yi nan ta tura muku min mera mera su ki kulawa da wannan abu to danga haka nan ne wagga shekara ake so malaman makaranta an kwantara duka kowane a zanki kulawa da shi waje abin da shi albashi ne da doka shi can miri kinsu ba a yi fara yin shi a ce miri ba ta da ma'aikata don ku dole aka wani ma'aikatu saboda miri su samu su gudanar da aiki su sami wakilin gwamnati wanda za su aiki da shi a sha hima kuka saurara. biyan sauran allowance ɗin wa'anda suka yi hisabi ga jarabawar bakaloriya ta shekara da goma bakwai, har yanzu dai ba a ida biyan su ba a yau da safen nan wa'anda kenan yame sun tattaru a harabar daraktan gudanar da jarabawa don ganin an biya su a faɗar su dai ya nuna musu cewar babu kuɗin da za a biyan su a yanzu abdu mutari ɗaya daga cikin su ya mana bayani kamar haka lalle a halin da ake yanzu gwamnati koko service ba su biya mutane ba ba su biya na bara ba kuma ga na bana na tattalin hitaru in kawai ya zaman to kai ka gaza biyan na bara na bana kuma suka zo suka dawo aka ƙara daddabawa kaka za a yi ka biya mutane yanzu director din ya hito na muka kai magana da shi ya ce ba kuɗin kenan ba an ce ba ne an ce an ce ku bar aiki da shi ga mu ne ake biya ku ba hewa gaban buron mutum mu ce mishi ba biya mu ba kuma ya san ƙarya a'a gaskiya ce An wanda aka biya nan gaban idon cikin fiye da dubu biyu ba sau ci ɗari hudu ba to ka gani wannan a cikin kashi biyar bai wuci kashi ɗaya aka biya ba kenan kamar ma ba a yi ba in gwamnati na son fannin ilimi ta tashi tsaye ta gyara a mu in ko ba ta so laihinta ne duk abin da ya faru To bari mu tattaka zuwa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. A maraɗi sandikar malaman kiwon lafiya da ke bisa fagen daga a yau da sayan nan sun tsunduma yajin aiki na kwanaki biyar ba tare da aikin jalolo ba. a shimfiɗar yankin baki ɗaya. Sinasat na tilasawa gwamnati na ya kyautata musu halin rayuwarsu da kuma halin aikinsu. Bari mu saurari Abdulkarim Sule Isaka, babban sakataren ƙungiyar. Abin da ake taimake suna sayar da security social aikin muke yi wajen kusan shekara goma sha takwas babu wanda kamar zaman bauta ne kake yi a wannan aikin. Sannan muna son kuma a bar samun matsalar nan na albashi ya zama sai an yi wata biyu wata uku wata takwas sannan a biya mutane. Kun al'umma ta gane da shi ma'aikaci yana aiki ne a bisa ga albashin shi ita ma'aikacin da ya wata shida wata takwas ba a biya shi ba aikin na yana yiwa gari ko da abinci ba kuma shi wannan laifi na wannan magabata ne tunda babu wani yanda za a yi aiki ko su yau su da magabatan in ba a biya su ba za su yi aiki ba. Bari mu komo bisa fannin wato wasannin motsa jiki, ‘yan kokowar ƙasar Senegal jiya a nan birnin Yame su ne suka yi samun galabobi mafi yawa sakamakon da ya ba su damar kasancewa zakarun kwambalar kokowar gasar kokowa ƙasashen sai da yawo ECOWAS mai lakanin Tolak aji na goma sha ɗaya wanda aka gudanar sha uku zuwa sha biyar ga watan Juli a nan Yame. Malam Barka a koda ta wayar tarfo ya yi wa Musa Hassan bayanin sakamakon jimilla na wannan gasar. Asumani shi na ɗauke da fasara. Senegal A huskar tawagogi, tawagar Senegal wadda ta yi karawa karshe da Nijar ita ce ta zo ta farko inda ta samu lambar sinariya kudade dolar dubu goma yayin da Nijar ta samu dolar dubu shida. Ƙasar Najeriya ta zo ta uku sannan ƙasar Gambi ta zo ta hudu. A huskar 'yan kokowa guda-guda a rukunin masu nauyin kilogram sittin da shida ƙasar Senegal ce ta zo ta ɗaya, Gambi ta biyu, Nijar ta uku. A rukunin masu nauyin kilogram saba'in da shida Nijar ta zo ta ɗai, Najeriya ta biyu, sai Senegal ta ta uku. A rukunin masu nauyin kilogiram 86 Gine Biso ce ta kasance ta ɗaya, Najeriya ta biyu, sannan Burkina Faso ta uku. A wajen masu nauyin kilogiram 100, kasar Senegal ce ta zo ta farko, Ghana ta biyu, sai gambi ta uku sai karshe a rukunin masu nauyin kilogram 120 senegal ta kasance ta daya sierra leone ta biyu sannan kasar niger ta uku Bari mu tsunduma kai tsaye ga rahoton musamman domin samun kyakkyawar halartar mata ga yankunan siyasa daban-daban gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu na horar da matan Nijar bisa ga jagoranci da kare gaskiya. Rahoton studio Kalangu na yau ya ɗuma kan wato tasirin da aka samu ga wannan horo mata a cikin jam'iyyun siyasa ga kuma rahoton da Hawa Usman ta gabatar. Tun shekara ta 2000 gwamnati da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki a bangaren ɗiya mata ke ci gaba da kawo nasu kokari wajen bayar da horo ga ɗiya mata a kan yadda za su gudanar da al'amuransu na zama ɗan takara. Fatima Zeno ta ƙungiyar Kira International wadda ta ƙunshi mata ɗari bakwai da sittin da shida ta bayyana muna dalilai da kuma yadda suka kawo wannan tsarin na mata masu dubara. Kira International ta yi shekara arba'in da take Niger aiki tare da mata masu dubara alif dubu da ɗari tara da tasa'in da ɗaya aka kawo shi a Salmara da aka fara zancen asusai ne mata su yi hudu a tsakanin tsari na mata masu dubara ya hi karhin asusai tunda mata suka fara gane cewa suna son su kara sani abin da ya sahi siyasa to shi yasa ka karfa wannan bangaren ba shi karhi bayan horon da take ma mata kungiyar fa karkashin jagorancin Nafisa Ide ta girka wani tsari da ke hada mata 'yan siyasa na jam'iyyu daban-daban falmata Usman na daya daga cikin su ONG da ta tara matan parti politik wurin goma sha biyar na majorite na opposition commission na apr ta gama mata daban-daban gurin mu guda ne na mace a cikin siyasan yanzu confederation imu nan zuwa 2021 an samu mace da yawa kamar dai wada mata masu dubara suka ɗauki gurin wannan a ce mun waye kan mata tun daga ƙasa har sama mun gyara takardun mu hau mu samu aji babba bisa ga fannin siyasa malama maryama gambo shugabar kungiyar mata bere ta gominta uku na ɗaya daga cikin matan da suka samu horo ta hanyar kungiyar nan ta mata masu dubara ta bayyana mana canjin da ta gani. Ni in na ce in jimilce in haɗi sai dai in ce miki ba sha da baya ko ni na san da na samu tabarikalla horon da ya kai ni ga inda radda aka ce za a ɗauki 'yan takara bayan mun haɗu da su sun ba mu hanyoyi ka dukka da zaka bi ka sa in an tashi ɗoka ba kai ba zaka zo ka ce a ɗoke ni jama'a ce za ta ɗoke na ga haka da ido tunda ni ran da za a ɗauki kandida kawai ca aka yi ne wance tana iya aka kira ni aka zo kawo takardunki. Mada sun kashi fiye da kishi hamsin da biyu na al'ummar kasar Nijar ba su horo da ragiyar su a cikin al'amuran zamantakewa na yau da kullum zai taimaka sosai wajen ci gaban su a kowane fanni musamman ma a bangaren siyasa inda su ma ke kawo nasu kokari don ci gaban ƙasa. sauraro abin da ya sauke na a maraicen yau a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malama mun ku ke muku sallama sai ku tarbi habibu garba a cikin labaru da harshen zabarmanci ai saurari lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kan lamba biyu da digo takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. a kan lamba 99 zangon FM. A da Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu.